an yi musayar yawu da ta da jijiyar wuya a lokacin da ake muhawara a zaman farko ta majalisar wakilan. Wannan hayaniya ta auku ne lokacin da shugaban marasa rinjaye Femi Gbajabiya Mila ya yi waɗansu kalamai na ƙanƙantaswa Leo Ogo wanda shine mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar ta wakilai. abdurrahman terab ya bayyana mini dalilan da yasa aka samu wannan hargitsin wanda zai fi kamar kayatar da jama'a ko in zai fi samun hankalin jama'a shine wato ɗan yunkuri da aka yi na jam'iyyar apc wanda a da can kawo yanzu mu ne wanda muke ba masu rinjaye ba to kuma shi shugaban wato minority kenan ya bayyana akan cewa to gaskiya yanzu akwai tabbacin cewa muke da rinjaye to hakan gaskiya dan tara hankali musamman ga 'yan jam'iyyar pdp wanda da su ne masu rinjaye kuma yanzu ba haka ba ku nawa ne a jam'iyyar apc da kuka zama masu rinjaye a majalisar wakilai a irin abin wato kirkir da muka yi jiya ita jam'iyyar apc tana da 174 bayan haka kuma ita jam'iyyar pdp tana da 153 a iya sani na kenan yau an ce an samu wasu sun fice daga apc sun mm. koma jam'iyyar pdp mm. ba ka ganin murnan ku kun yi saurin yin nan kuma biyu suka koma daga eh, apc zuwa pdp hakanan kuma biyu kuma suka koma daga pdp zuwa apc saboda haka har yanzu akwai fa 37 da ya wuce shi wancan ba a shafe shi ba tukuna sai yanzu aka yi biyu to kin har yanzu an saya hanyar babu abin da a tutan babu kenan amma kamun nan ma a cikin 153 da muka yi kirge din har da biyu wanda suka juya yau din saboda haka ba abin da ya canza a cikin kirgen mu har yanzu ganin wannan canji da aka samu da majalisar adawa ta rasa mutum biyu sannan majalisar pdp ita ma ta rasa mutum biyu sai na tambayi alhassan ado doguwa ko baya ganin wannan a matsayin wani alama na cewa jam'iyyar apc na iya shiga wani hali a nan gaba ga amsar da ya bayar wannan canji da ya faru ina so in gaya miki karfin gwiwa ma ya kara mana domin ko ba komai an fito da wani abu da da yake boye maganar waɗansu daga cikinmu sun fita sun koma pdp waɗansu kuma sun dawo apc ya daɗa fito da al'amarin fili wanda 'yan najeriya za su zama alƙalai su ma wadda da yake tunanin in ka bar jam'iyyar pdp ka halaka kujerar ka tasilwanta to yanzu gashi yan wata jam'iyya sun fita sun koma pdp su kuma yaya pdp za ta yi da su so na tabbatar miki wannan ba zai taba yunkurin mu ba wannan kuma ba zai taba nasarar da muke sa rai a samu a shekara ta 2015 ba canje canje da suke kuma na shugabanci wallahi mai Madina ba zai taimake su ba domin sun riga sun shiga rudin da ba za su warke ba jam'iyyar PDP kamar yadda na faɗa ta mutu yanzu abin da suke yi zaman makoki ne shi kansa Ahmad Ma'azu shugaban zaman makoki ne jam'iyyar ta mutu ta ya lalace kuma jama'ar kasar nan sun daina yayinta shekara ta biyar ina so in tabbatar miki jam'iyyar da ake adawa take adawa da gwamnati ita za ta kafa shugabancin kasa a karkashin tsari na adalci sahihin shugabanci da zai taimaki Najeriya baki da. saboda haka ba za ku canza tambol da ihediyoha ba ina so in tabbatar miki shi shugaban majalisa right honorable aminu waziri tambol shugabancin da yake gudanar mana a majalisa da mataimakinsa right honorable emeka ehidoha da yadda suke gudanar da shugabanci a majalisa babu abin da zai taba su suna nan daram domin tsare-tsaren su bai saba da tunaninmu a majalisance ba tunanin su ne da za a gyara kasar nan bai saba da namu ba kuma dokokin najeriya a constitution na kasa da dokokinmu na zauren majalisa ba su hana su ci gaba da zama shugabanninmu ba ko da daga wace jam'iyya suka fito ya zuwa lokacin gabatar da wannan rahoto ba a samu canjin sheka a majalisar dattawa ba amma wata majiya kwakwara ta bayyana mini cewa an fara rubuta sunayen waɗanda ke son canja sheƙa kuma an samu sa hannun sanatoci goma sha shida madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya